يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار yan uwa cikin addinin musulunci barkan mu da warhaka muna nana da godiya ga Allah mai kowa mai komai bisa jeren girbai wasu da ni'imarsa da yardarsa da ya ba mu dama don zuwa ci gaba da karatun wani littafi wanda Allah ya nufin da rubutawa mai suna tambihul mutazali ala zara'i wahid Salam bali wanda muke bin sa kowace ranar alhamis kuma yau shine zama na goma sha ɗaya daga fara karatun wannan littafi wannan alamin ta kama bakwai ga watan bakwai wato watan rajab rajabu mudar na shekarar hijira ta dubu da dari hudu da arba'in daidai daidai da goma sha hudu ga watan uku miladiya dubu biyu da goma sha tara idan tarihi ya tabbata cikin yadda allah yau da za mu tashi akan shafi na ashirin da ɗaya na wannan littafi gabar dora ta a kan abin da ya gabata na bayani da muke yin ta'arifi na kalmar ash mun ji fahimtocin malamai magabata cikin salafin salih wanda suke ma wannan kalma fassarori mabambanta mun ji wannan a haɗuwar mu da ta gabata sannan muka gangara da karatu a wajen asalin ma ishtiƙaƙi ita kalma din. wato tushenta mazarinta mabubbugarta daga yana ka sabo ta daga yana ka samo ta mun ji magana ita ma ko bayani daga magabata Allah ta Allah ya kara musu yadda ya kara rahama a gare su mun ji maganar alhafiz ibn kafir a cikin tafsirin sa mai suna tafsirul qur'an al-azim juzi na ɗaya shafi biyar daidai inda ya kalma a shaitan a lugar larabci an tsago ne daga kalmar shaituna wato ma'ana ba'uda sannan kuma yace akwai kuma magana da ke cewa an tsago kalma ne daga shafa shafa bi limamin shafa ya shidu shiyadatan da kuma shaɗa ya shidu shaitan wannan maganganu guda biyu duka alhafiz ibn kafir ya kawo su daga magabata karke ya kuke da magana ta cewa akwai kuma cikin magabatan wanda bai faɗi mana sunan wani malami cikin malamai magabata ba da ya ce da waccan magana ta farko cewa daga shaɗana ne da kuma kalma ta biyu daga cewa daga shaɗa ne ya ce dukkan maganganun guda biyu masu kyau ne a ma'ana don haka anan sai muka samu fahimtar malamai ta aka su kashi biyu kenan akwai cewa kalmar shaitan an ciro ta daga shaitana akwai kuma kalmar shaitan cewa an fito ta ne daga wato shafa sannan muka kawo maganar wato wasu daga cikin malaman harwayo magabata inda goyon bayan ra'ayin farko har aka kawo baitin da ke cewa ayyuma shaqinin asahu okahu thumma yulqa fi jidni wal aghlali har mai ta'aliki ke cewa kaga gane sai mawaki ce ayyuma shaqinin bai ce wa ayyuma bai ce sha'idin ba wato sai rinjaye da ra'ayin farko kenan haka nan a baitin na buga zubiyani shi ma wato a cikin maganganun larabawa shi ma ya kawo ya jayar da wannan bangare na cewa shaɗana ne har wa yau magana sibawaini shi ma a cikin nashi ta alikin da ya ya ce a maganar larabawa abinda aka ji suna faɗa suna cewa ta tsana ga mutumin da ya aiki irin na shedanci shine iza fa'ala ash shayatin sai ce wannan yana nuna da a ce daga shafa ne da sai su ce ta shayyafa duk mun yi wannan bayanin an gabatar akwai bukatar a dan ƙara maimaitawa domin samun labari ta hanyoyi da dama cewa akwai masu bin wannan karatun namu ta social media a nahiyoyi daban-daban na wannan ƙasa da kewaye don haka akwai bukatar mu ƙara koko mu ci gaba da jaddada abin da ya kamata a jaddada a fito da abin da ya kamata a fito da shi fili domin akwai ɗaliban ilimi ta ɓangarori da dama wanda tabbas za su saurari zancen da kyau su ga ina ne aka nufa ina kuma ake so a kai kare shi da haka kenan da yanzu rinjayen maganganun magabata akan masgari na farko na shaitan kalmar shaitan ko lafazin shaitan an ciro shi daga shaituna tare da kuma tabbatar da ingancin ɗaya ra'ayin shi ma da ke cewa kalmar an tsago ta ne daga shafa Allah ta'ala ya taimake mai sa mu dace bayan an riga an yi ittifaki akan cewa wato shi lafazin shaitan dai yana gaggata ne kan dukkan wani kangararre mutum ko aljan ko ma dabba da duk wani abu da ya saba ma jinsinsa ta hanyar wani nau'in banci da wani dai abu haka na wato ainihin taurin kai ko ketare haddi ko wani abu dai haka mai rikitarwa na ɗaukar hankali allah ta'ala ya samu dace to a yau ta'alikin abin da ya gabata ne wanda ni na rubuta akan maganganun malaman da muka ji su inda nake ta sai na ce ka annati bawaihi khata ashabar ra'yi thani min imkaniyati ishtiqaq ash min shaba idan muka lura da maganar malan sibawaihi shahararren malamin logan nan za mu ga wato shi sibawaihi ya kuskurantar da malaman da ke da ra'ayi na biyu da suke cewa zai yiwu a ce kalmar a an tsago ta ne daga shafa fi'ilin shafa bai ɗauki wannan ra'ayi nasu ba balma yana ganin kuskure ne suna ka ra'ayinsu ya tafi kaifi ɗaya ne akan cewa kalman nan dai ta fi dacewa a ce an tsago ta ne daga shaɗana a ina za mu gane cewa tibon ya kuskurantar da masu wannan ra'ayi na biyu cewa ya walau kana mai shafa idan da kalma a shaɓan daga shaɓa take laƙalu a laƙalu tashayyafa idan suna so su gina kalmar akan tafa'ala to da sai su tsago shi su ce tashayyafa sauraka da ya zama wannan bayanin sai ce fashaibanu mushtaqqun min al ala sahihi kaga din da yace ala sahihi ba ala al ba ya nuna shi ya tafi akan kaifi daya cewa kwata-kwata bayyawa a cikin a shekar an ciro ta ne daga shaɓa ya shiɗu shi ya fatan si ba wai san bai da wannan ba saboda haka yana ganin kuskure ne to shi ne nan cikin bayani na na ce an anni ara anna ma zahaba ilayhi huna huwa al-khata'u al-mahdhu ni a gani na. abinda sibawaini ya tafi a nan wurin shine ainihin kuskure an gane ku cewa kalmar a shekan a cirota daga shaɗa kuskure ne to faɗin hakan ni a ganina shine ainihin kuskure le'umuri na faɗi wannan magana ne saboda waɗansu abubuwa wasu al'amura da ya kamata mu lura da su min ha daga cikin al'amuran da za mu lura da su mu gane cewa wani shi ne ya kuskure na ɗaya ma sabaka min kalami ghairihi min salafi cikin magabata da suka gabaci wani akwai maganar da muka ciro wanda alhafiz ibn kasir ya faɗa cewa wani daga cikin Salat cikin malaman Salat bai ambata mana sunan shi ba kamar da na faɗa da su ya ce kilahu ma sahihun fil ma'an da cewa daga shaɗana ne da cewa daga shaɗa aka ciro wannan kalma ta ashaiban dukkanin waɗannan maganganun guda biyu sahihai ne ba su da illa shi sibowin ya ce ɗaya ce daidai ɗaya ce kuskure amma ga wani cikin magabata ta a dukkan su babu kuskure duk daidai ne an samu saɓani ko ba samu saɓani ba dama muna tattauna a kan saɓanin malamai game da maɓuɓɓugar ita wannan kalma ta ashaitan na ce abinda ya sa na ce wannan magana ta tsibawaini kuskure ce saboda ya saba wa wani magabacinsa kuma ba mu ga dalilin da ya kafa na hujja akan kuskuren da wancan fahimta ta ɗaya malamin na ce ma'ana shafa domin abinda ake nuni da shafa a larabci shine ihtaraka wa halaka nan ce shaqa ma'anarsa ihtaraka ya babbake ko ya ƙone wa halaka da kuma ma'anar ya halaka ma'ana kenan a ƙarƙashin haka idan aka ce shaƙa ya shiɗu ƙasar, ana nufin ihitaraka ya hatari hitaraqan ana nufin kuma halaka ya haliku halakan kenan kamar yana ka ce shaitan ana nufin halik ko kuma muhutarik halakakke ko ƙonanne ko babbakakke sun sai kama fi muhtari hali a kowane littafi na luga Dan ƙarami ne haka kamus ne na larabci shi ya kawo wannan bayanin da na bari maku yanzu in ka je ka duba wato a wannan kalmar ta shafa ya shidu shi ya ƙasa za ka gan shi a ciki kuma za ka ga wannan fassarar da ya kawo fa huwa lafzun arabiyyun sahihun dan haka kalmar shafa kalma ce ba larabiya kuma larabcin sahihin larabci mai fasaha وأولى بأن يوصف به الشيطان من البعد المذكور وأنكم أني أغنينا أتين شيطان هلككيني كو ببككيني يا ما في داكي أكفن تاشي هكا في يد أتين شي nisantaccene don an ce وانا na yayi nisa amma ba wasu yake cewa ya yi nisa baya jin kira misali a babu na zarfi da wannan nisan kafin ka ce nisa ne daga abinda ba a so a nisanta da shi sai ka ƙara wata magana fiye da idan ka ce babbakakke ko halakakke wannan ya wadatar ba ka buƙatar ƙarin wani sharri amma don ka ce wane ya yi nisa kowa ne yana nesa to sai ka ce yana nesa daga abu kaza sannan za a gara nisan da kake magana don nisa ma'ana ce wanda suke da faɗi nisa da kai nisa da garin nisa da wani abu zai haka amma idan aka ce ƙonewa ko babbakewa ko halaka duka ba a tunanin wani abu da na wani zuciya take so ka ko san haka shedan yake duk inda aka faɗi shaidan za ka ji tsigar jikinka ta tashi in ba za ka taɓa tunani a ranka cewa ko wani mutumin kirki aka faɗa ko wani abin alheri aka faɗa ko wata sufa abin marmari eh, gaji na kunna aka faɗa ba ka riga ka san Abin neman a da shi ne aka faɗa wallahu ala wa a'lam sannan na ce annal ba'ida qad yaqrubu hinan domin dan an ce wani na nesa dan mamaki kuma kwanci shi wata ran ya zo kusa ba'id mai nisa an yakunu qariban kuma wata nan zai iya zama ya zama kusa amma idan aka ce wane ya halaka ko wane ya babbake ai shi kenan shi an yi an gama da shi ya shiga kundin tarihi ba a tunaninsa kuma shi ne ce bi khilafil muhtarakil haliki fa innahu ta intaha wa wanda aka ce ya babbake ko halaka to ai shi tashi ta zo karshe tashi ta zama kuma ba a tunaninsa wannan ta cin ma'ana lalle a wato a ɗaukar cewa labazin a shaitan an tsago shi daga shaba to ma'ana ta fi kusa da ba ta bukata sai an ƙara mata ƙarfi da wani lafazi shi ta duk da za a fassara shi ɗin da waccan fassarar ta farko da aka nufi shi da ita sai an ce ya nisanta daga rahamar ubangiji kun gane kalmar daga rahamar ubangiji ƙarin bayani ne kuma shargi ne tsori ne tsawaita magana ne idinabi ne fiye da idan aka ce ya halaka ba an yi an gama ba ko ya babbake an yi an gama dalili na biyu da ya sa nake ganin mazhabin tsibawai a kan wannan kalmar kuskure ne shine inna shaba hakika shi fi'ilin shaba ko wallazi yasluhu bi an yati alwasu minhu ala wazni fa'alan to wannan kuma bangare ne na sar bangare ne na ilimin tarihi muka dan buzuro fi'ilin shaba sulati kuma asalin wannan alif nashi ya ce ka'ida salmiya tana cewa idan harafin illa ya zan yana da wasali kuma harafin da ya gabace shi yana da fataha to sai a mai da wannan harafin illar ya koma alif harafin illa guda biyu ne ko ya da wau wannan shafa sulasi ne mai harfa uku ne asalin kalmar kuma wannan harafin na tsakiya ya kunce asalinsa sha yafa fi'ilinsa kenan sha yafa to famfata hatin ya allaci hiya ainul kalma ba da manfata ma qablaha fala budda an tuqlaba alifan da haka shayaba maimakon ce ba zai yi nauyi akan harshe sai aka ce shaba kamar kala asali kawala ne a fi limazi din kawala wawu yana daga cikin hurufin illati a harufin illati suna ka ya zama yana da fata a bai lima limazi kuma abin da ya gabace shi ma kafin yana da fata sai aka ce kana haka kala haka ja'a haka mala haka nala an gane da irin nan, a ƙa'ida ta sarbu littin da ke tsakiya canza shi aka yi don sauƙin lafazi aka canza asalin harafin kamar kana kana ba akwai alif tsakiya ba to wannan alif din munqalabun ne an wawe waune asali kawala kawana kawana kaga da dan nauyin fadi za ka ce kana kawala da nauyin fadi za ka ce kala to haka ma shayaba yashidu shayaba yashidu kawala yakwulu kawana yakwulu duk amma ni za mai da shi alif shafa kana mala kala haka sun haka wannan alif na tsakiya wanda shine ne suke ce ma'ainul kalma a ilimin Da dama akwai fa'ul kalma harfin farko akwai ainul kalma harfi na biyu akwai lamul kalma shi sa fa a la su ne a na wazanin kalmomin larabci duka kalmomin larabci ana auna za a ilimin tarihi da waɗannan harufan fa'ala don haka idan da azo a ce ka rubuta shafa da rubutu irin na wazanin larabci shafa fa'ala za ka rubuta fa'ala ɗaliban ilimi na wannan fannin tabbas sun san menene nike cewa waɗanda kuma suke kan hanya wajen koyo su kuma su haƙuri ran da matsayinsu ya kawo zuwa su oh nan ya zo ya ta bayani mu muna ta jin dai abin da yake mu gane ba ashe kaza yake insha Allah to shine shine nace wannan fi'ilin na huwa allazi yasluhu an yatiya al minhu ala wazni fa'alan wannan fa'alan na ce muku harufan awo na kalmomin larabci guda uku ne da fa fa'ul kalma ainul kalma da lamul kalma fa'alan fa ain sakin fa an gane ko sai la to ai mun ga bayan fa'ala akwai ƙarin alif da nunin a ƙarshe fa'alan fa'alan to shine wazanin shaitan shinin din na farko shine fa'alin yawon da ta biyo bayan shine ainihin din sannan lam shine wato ba na kalma a wazanin a filin shafa to ƙarin alif da lam da aka a alif da nunin da aka yi ana kawo wannan ne akan wato idan za a siffanta kalma da wannan wazanin na fa'alan saboda wata bukata da ake so a nuna cikin wannan kalmar a larabci sai a ƙara alifin da nunu Alifin da nunu to shi ne alawadun fa'alan lallai a auna shi da shafa wannan shi ne ya fi fitowa shi ya fi dacewa da ƙa'idar larabci da ƙa'idar wazani na sarfu sai na ce likauni ainihi saboda kasancewar harafi na biyu na shaɓan ɗin ya unce bi khilafi shaɗan ba kamar shaɗana ba idan kace za ka gina shaɗana ala wazanin fa'alan kuma ƙa'ida ta ce harfan asalin kalma guda uku na farko haka ake barinsu ba a taɓa komai a cikinsu ta je ƙarshe a ƙara alifin da nunu alifin da nunu idan muka ce shaɗana za mu ƙara alif da nunun a ƙarshe ya zai zama shaɗu nan nan zai zama kakosan duk duniyar larawa mu duk suna ce mu shaɗan shaɗananu ba ko suna cewa shaɗananu shaɗanan haka suke cewa ba haka suke cewa ba ya suke cewa shaiɗan to ina aka samo ya'un din da aka sa ta tsakanin shinun da Ba babu yadda za ka fita a wannan wazanin ka ce shatan fa'alanu ne fa'alanu ne na shatan shine fa'alanu aka mai da shi fa'alanu shatan ta zama shaifanu zai taɓa yiwa ba amma akan shaɓa wannan ya yi daidai ya auli tsar tunda mun riga mun bayanin cewa wannan alifun na shafa ya unci ya unci da sai aka ɗaure ta zama shayi daga nan sai harafi na uku ta sai aka ƙara alif da nunu su dama ƙari ne haruffan ƙari ne a larabci ana da haruffan da ake ƙara wa kalma don bukata haruffa har guda goma haruffa guda nawa guda goma sinun na ciki ta'un na ciki alifun na ciki ga nunun ita ma tana ciki abin nan su su goma ne dai an gane ku ana cewa a kalma a ce sa'altumuniha sa'altumuniha an ka kirga harufan wannan kalma za ka same su goma sa'al tumuniha wa'annan harufan da ke cikin wannan kalmar dukkan su hurufu ziyada ne a harufu ziyada ne amma bukata ta larabci ke sa a ƙara su misali idan ka ce alim al'ilmu shi ne asalin kalmar ilimi idan kana so ka ce mai ilimi ba ko kuma kana so ka ce wanda ya sani alima ya sani in kana so ka ce shi bai sani ne ba sai ka ce alim yanzu ka je cikin wayancan haruffan sai ka aro ɗaya wanda ya dace sai ka sa shi inda ya dace sai ya baka kalmar alim haka in ilimin kuma ya karu ya wuce yadda za a tsaya yana sai ka ce allamatun allama kaga a cikin allama akwai lam da ka karo don da lam din mu ɗaya ne akwai kuma alif har wayo da ka karo da babu alif cikin al'ilm ko alko to sannan kuma ka zo ma ka kara wata ta'un can ta mubalaga allamat sannan idan kana so ka yi sida siga ta fadil sai ka ce a alamu fulan a'lamu min fulan a'lamu sai ka karo hamza sai ka sa farko a'lamu wannan hamza za'ida ce ala halin da kan nisa da yawa lalle idan an lura da wazanin fa'alan wanda shine ma'aunin shaytan komawa da maddarin can guda biyu komawa gare su to lalle wannan mazanin zai dace ne da kalmar shafa ba da kalmar shaɓana ba lalle idan za ka gino fa'alana akan fi'ilin shaɓana to dole zama shaɗana shaɓaman kamar yadda aka yi bayani ɗazu cewar da shinun da ƙwa’un da nunun su ne haruffan asali na kalmar kuma a ka'idar wazanin fa'alanu za a je ƙarshen kalmomin asali ne a ƙara alif da nunu saraka dole zama shaɗana kuma ba shaɗana nu ake cewa ba shaitanu ake cewa amma shaitanu dama shaita ne shaita kalmar shaita ko shiyaɗa asalin mazarin kenan shaitun ko shiyaɗatun to da shinun da ya'un da ba su ne asalin kalmar sai aka je gaban su ƙara alif da nufin da shaiɗan su naka bisa wannan bayanin su na ce bai kilafi shaɗin fa'iluhu harafi na biyu na shanan ba'un gashi shaɗuna harafi na biyu aini kalma kenan to sha'a'un ne ba abin nan ba nunin ba fa'alanu minhu idan za a gino fa'alanu shine wazanin shaitanu daga wannan kalmar ta shaduna ya kunu sai zama shaɗananu kenan ba shaɗanu alal qa'idatu tarbiya wannan a bisa ka'ida ta tarbiya qa'ida ilimin karbu da take cewa anna sulasiyya fi'ili ko kalma mai harufa guda uku yubuna ala wazni fa'alana ana gina shi ne akan wazanin fa'alana bi ziyadati alifin wa nunin fi akhir ta hanyar alif da nun a ƙarshensa fa tadabbar haka kula da wannan magana lalle kai nazarin wannan dalili na biyu kenan da nace matsayin ko mazhabin ne a wannan kalmar ta shaɗanu to kuskure ne shine kuskuna ba abinda magabatan shi suka tafi a kai ba magana ta uku da ke tabbatar da kuskuren sibawai a kan wannan kalmar kun ga karatun ya ɗan fara nausawa sama kenan ko tunda an fara cin gyaran malamai yawwa na ce ƙaunu man ya ƙulu min al’aram je ka a zancen larabawa da aka ce ga yadda suke faɗa zance na gama gari na fira na masana harshe ba ilimi ba misali an ce ana jin suna cewa tashin yaba ba haka ba ne sai na ce to ai dan sun ce tashan yana kawai a zance na titi zancen wato teburin mai shayi gama garin harshe la ya dillu ala fasadil ma'ana fi tashan yada ba shi ke nuna kuma ce wannan kalmar ta tashan yada kuma ta ɓaci babu ita ba samsam bayewa zancen gama gari ka da zancen ilimi da shi ilimi shine tabbataccen al'amari amma zancen gari ba maki ma a kwana a tashi wurin gari ka katara ya canza sai na ce likilafin bi ilaini lafzan wa ma'ana ai fi'ilan kowane ya sha bamban da ɗayan a lafazi ya sha bamban kuma a ma'ana an ce ma'anar shaƙuna ba'uda ma'anar shaɗa kuma hitaraka sannan kuma a kalmominsu a lafazinsu sun sha bamban wannan shinin ba'un nunu wannan kuma shinin ya'un ba'un sun haka akwai harufa biyu da suka yi tarayya a ciki amma akwai harafi ɗaya da suka bambanta wani ma harufan ne suka yi tarayya harafin shinin ne da harafin ba shine suka yi tayayya kowane a cikin kalmomin guda biyu cikin filan guda biyu akwai shine akwai ba amma wannan sai ya zama shi kuma na ukunsa ya unci wannan kuma na ukunsa ya zama nunun ko ce na farkon a na farkon harafinsa na uku nunun shi shine shafana amma na biyun harafinsa na biyu ya unci sai tsawon ta koma ita ce harafin karke na wannan kalma da haka lafazin su ba ɗaya ba ne ma'anar su ba ɗaya ba ne don me za a sa ɗaya ya bata ɗaya bayan kuma ga malamai magabata sun ce kowanne sahihi ne yana zaman kansa kuma larabcin lafiyayye ne har kuma ga a ka'idan larabci ka'ida ta ilimi to kalmar shaitan za ta dace ne na shafa ya shiɗu a ilmance amma ba za ta dace da shaɗana ya shaɗin ba sauraka wannan ra'ayin kenan ya mafi ƙarfi shi ya kamata a ce an gina a kai shi ya kamata a ce sibawai ya goyi bayansa ba ɗayan ba sannan kuma ce kama la ya dillo aizin ala a ke har wa yau kuma dan kawai an ji larabawa a larabcin suna cewa ta shayyaka idan suna magana akan mutumin da ya aikin shaidan ba a ji suna cewa ta shayyaka ba sai sai ta shayyana wannan bai nuna cewa shafa ya shidu bagwarin lafazi ne ba balaraban lafazi ba ne a'a bal huwa lafzun arabiyyun mubin lallai shafa ya shidu lafazi ne balaraban lafazi kuma harshe wanda yake tangararre shi na filinsa shafa ya shi shaidan ko shiyaɓatan shafa ya shi shaidan shiyaɓatan fawazanu ta shayyaba idan an auna shi akan tafa'ala shine ta shayyaba tafa'ala an gane ko bi ziyadati ta'in wa ya'in fihi ta hanyar an tsara mashi ta a farko dan da harafin farko shi ne zai ga wata ta'un ta zo to wannan ta'un ƙarariya ce tsara ta aka yi wai da gami alya'il mazidati fil aqliyati ainil kalimati fa asmahata ya anwahidatan mushaddada da aka ƙara ta'un a farko aka ji aka ƙaro ya inda ya ita matnacin haruffan ƙari da aka ƙaro ta aka aje ta farko aka ƙara ya aka sa ta tsakiya to sai aka shigar da ya wadda aka ƙaro cikin ya ta asalin kalmar sai suka rikide suka narke suka zama ya guda ɗaya amma mai shadda tashayyaqa shine tafa'ala bi ziyadati ta'in wa ya'in fihi ta hanyar an ƙara mai ta da a cikinsa sannan kuma wa idghamil ya'il mazida ta aka shigar da ya wanda aka ƙaro fil asaliya ashe a cikin al-ya'ul asaliya wanda wannan ya'un ta asali ita ce ainil kalma harafi na biyu na wannan kalma din ta shaɗa don haka fa asbahata sai suka canza suka koma ya'an wa'idatan mushaddada fatabassar khata asibawaihi huna don haka kai mai saurare ko mai gani ko mai ji ka gane kuskuren wani a wannan wajen min ishtiqaqi lafzi shaytan min shaɗana da ya ce lafazin shaɗan an ciro shi ne daga shaɗana khilafan lil qa'ida as-sarbiya har wa yau wanda wanda ya saba ma ka'ida ta ilimin sarbu kamar yadda ibn malik yake faɗa a cikin alfiyarsa yake cewa wa za'ida fa'ala na fi wasfin salim min an ita a nufin qutim ya ce harufan nan guda biyu na ƙari da aka yi mafa'alana fi wasu idan an tashi siffanta wanda ake so a siffanta bari mu ɗan kawo makamantan wannan kalmar don gane a siffantawa ce misali mutum mai jin kishi ya za a mishi a haka ne kuma haka bane asalin kalmar ƙashan harufa ne guda uku abash ba shi ne hada shi ba kishi to ana so a sifanta wani da cewa mai jin kishi ne sai a ce mashi akusha haka mai jin yunwa daga juwo juwo ma harufa uku ne idan za a sifanta mutum da jin yunwa za a ce jau'an da jau'an da akushan da gazuban misali dukkan asalin kalmomin harfa uku uku ne kuma dukkansu an tsago su akan wazunin fa'ala don su ba da sifar wanda ake magana a kansa ga halin da yake so to wannan wazunin na fa'alan da awon shi ya daidai da ghazban afishan jaw'an an gane ko? ai wazanin ɗaya ne da na shaifan kowa ɗaya ne kowanne ya fara da fataha ya ɗaure harafin da ke biye da shi ghazban abshan fa'lan shaytan duk wazanin iri ɗaya ne sura kalmar shaytan shi ma wasu ne wasu ne kamar rahman mai jin tausayi da yawa rahman aidun wazanin ne asalin kalmar rahman shi ma harafin uku ne karka damu da wajen ta ta wannan dama ita la tu'tabar la wala tu'anju shay'an a wannan ilimin rahama ne rahima yarhamu rahim shine fa'il ɗinsa. amma ana so a bashi sifar wato rahamar tare da shi take ko shi rahaman misali rahaman bi wazani fa'alan to shine nan sai dan malik yake cewa wa za'ida fa'alan harfan nan guda biyu na ƙari na fa'alan na rahaman na ghadaban na atashan na jaw'an dukansu akwai alif da nunin can a ƙarshe su su biyu ita tun waɗannan haruffan na ƙari su su biyu a kan fa'ala da fi wasu da suke zuwa a kan siffanta abu ita ce salim min an yi rabita ita anisin kutib ya tsira daga aga an sa mashi ta ta ta'ani ma'ana wazanin fa'alan wazanin shaitan wazanin rahman wazanin jaw'an ba za a taɓa ganin shi an sa mashi ta'ul marbuta a ƙarshe ba matukar a cikin siyaki ne na wasu ya zo shi ya sa idan a wasfin ne za a ga kalmar ba mun sarifa ba ce ma'ana ba za a ganta da tanwini ba ba da za a ganta da tanwini sai ta zama min mawani tasri da haka idan ta kama za a yi mata kisra sai dai a yi nasba niyabatan anil kasarar yanahu mamnu'un min as shi sa ba a sa mata ta'ut ta'anisi ko alaihi akan wannan bayanin shi lafazin shaidan yana daukar tamini ko mai dauka ku ce min yana dauka ko ba dauka yana dauka domin a ƙur'ani ya sau nawa ya zo shi munawwan in yadda bi'una illa shaitanan marida tun da ya zama shaitanan ya ɗauki wata biyu to tabbi ya ɗauki tanwini to a nan ya fita daga waccan ka'idar wasu na asali domin malaman duka sun yi bayanin shi kan shi wannan wasfin akwai na asali akwai kuma arzi akwai na asali akwai arzi idan wasfi ne na asali to shi ne ba za su tanwini ba amma idan wasfi ne arzi daga baya abin ya same shi to zai daukar tanwini kamar da na shaidan shi na daukar tanwini idan zai ɗauka nuni kuma ya halatta a ganshi da wancan asta'ul marbuta a larabci babu matsala shi za a nan ma hannun shahadi da hadisin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a inda muka ga da bakinsa mai tsarki yayi ta anisin lafazin shaytan hakan ya faru ne a lokacin da manzon Allah ya ga wani mutum yana wasa da tantabara yana ta wasa da ita ya ɗau lokaci ya shagaltu da ita hankalinsa ya ɗauku da ita sai annabi sallallahu ya ce cewa ya tuba'u shaitanatan ya zama shaiɗan gashi nan yana ta wasa da shaiɗaniya sai malamai suka ce abinda annabi sallallahu ya ke nufi a nan yace ya zama shaidan wani shaidani ne ga nan yana bin annabi a malamai suka ce ya ce ma wannan mai wasa da tantabara shaidan ne saboda ya yi sakaci ta shagaltar da shi ya aikin da zai mai amfani ko zikiri ko wata ibada kawai ya koma wargi da tantabara yana bata makan lokaci ita kuma an ce mata shaidaniya ne saboda ita ce sababin ɗaukuwar hankalinsa da shagaltar da shi da al'amarinsa ya manta da abin da yake mai amfani gare shi da annabi ya kyamatar da mutane game da duk wani al'amari na walgi wannan hadisi yana cikin sunan na abi dauda kuma muhammad nasiruddin albani ya tabbatar da ingancin isnadin hadisin hadisi mai lamba dubu hudu da dari tara da arba'in daidai a cikin aurin Mahabudu kuma lamba dubu hudu da dari tara da talatin da biyu insha Allah za ka samu wannan hadisin da ta'aliki ko sharhin da malamai suka yi mashi kamar yadda na kawo a takaitan takaita to amma nan cikin bayanan da malaman suka yi suke hada al-imam ibn haya an-nawawi rahimahullah yace ya halatta mutum ya yi kiwon tantamara ko don ta yi haihuwa da tara mai ‘ya'ya don bukatunsa ko don ta yi masa kwai amfana da wan ko don dai wata bukata kar a ɗauka cewa dan annabi ya yi wannan maganar kuma kamar yana nuna cewa haramun ne mutum ya kiwon tantamara sai da sauran tsuntsaye ma wanda ya halatta mutum ya kiwon ya halatta ya kiwon su amma abin da bai halatta ba ya zama kuma kawai sun ɗauke maka hankali kullum za ka je kai ta kallon su ko kai ta jiga cikin su ko kai ta ballantana kuma uwa uba a yi tamfi da su ko a yi da za a kai masu duk wannan ita to mun ya zama haka ne to ta ya zama an saki haddi na shari'a kuma an koma saba ma Allah nan annabi yake manuniya da wannan lafazin nasa da ya ga mutum na wasa da tantabara a cikin ibn cikin abu dawud abin za ka ga fiye ma wannan hadisin unwani yace babu la'ib bil amam sannan ya kawo hadisi na daya sannan ya kawo wannan a matsayin hadisi ne babin da ke bayanin hukuncin wasa da tantabara sannan a larabcin hamam dan masu kace ana cewa hamam da shadda ana faɗa babu shadda sannan kuma ana iya cewa hamamatun da ta'ul ta'ul marbuda ta'ul ta'anis ana kuma faɗin shi muzakkar cewa idan aka ce hamamatun da waccan ta'ul ana nufin tantabara kwaya ɗaya ko kuciya kwaya ɗaya abinda muke so duka nan ne a tabbatar shine akwai saɓani daga malamai kan maɓuɓɓugan lafazin ashaiwa wayan su da kan cewa ma'anar shaitan ba'idun ar rahmatillah wadan sun fi suka cewa kan cewa ma'anar shaitan al-muhtarik wal halik ni kuma a ta'alikin da nai na rinjayar da na yi tarjihin ma'anar ta biyu don ita ta dace da larabci da ka'ida sarfiya da larabci na rinjayar da ita a iya bayyana ta akan ɗayan amma a sani duka wannan ba wata muskila a kai domin duka dai an yadda lafazin shaidan ba lafazi ne ba na gari ko na kirki ko abin sha'awa ko wani abu makamancin haka duk inda ake amfani da lafazin shaidan to zargi ake ne kuma abin neman a yi tsari da shi ake ne sannan kalmar shaidan an yadda an yi ittifaki akan tana gargata akan dukkan wani kangararre fandararre kirzajje mai taurin kai an gane ko wato irin wani mai hali na daban dai haka mara kuma daɗi halin da sauran jinsinsa wannan bangaren sabani kenan a nazarin da malamai suka yi wannan kalma ta shaidan akwai kuma bangaren da suka yi ittifaki shine inda za mu ji a karatu na gaba idan allah ya ba ikon wato kaiwa shi ne abinda na yi ɗan manuniya a kansa yanzu cewa wannan kalma ta shaidan tana gaskata akan dukkan wani lalataccen bawa a tsabigun bawa kangararre mara daɗin mu'amala ko mai sanyi halakar da kai ko dai halakarwa ta addini ko ta halakarwa ma ta sha wahala ba tana taƙaita ne akan iblis ɗan shi kaɗai ba idan Allah ya kai mu lokacin za ku ji eh a abin da ya bayyana na ilimi lallai shi iblis ne wanda aka fara yi masa lakabi da wannan kalma ta shaitan amma ba dan ta takaita gare shi ba saboda dalilai ciki wanda wato akwai wanda suka fara gabata za mu ji kuma daga wato waɗanda suka rage za su zo insha Allah a faɗuwa ta gaba kuma za mu ci dalilan hakan akwai su ayoyin alkur'ani mai girma da dama akwai su hadisan manzon Allah sallama akwai su a maganganun malumma yardaddu a cikin ilimin addinin musulunci Allah ta'ala muke roƙo nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon da aiki da ita da mara mata da kasancewa tare da mahabutanta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kauce mata da yaƙar da kuma baran baran da mahabutanta Allah ta'ala ka sa mu kudita mu gurta mu aikata abin da za ka yarda da mu da shi da falalarka da yardarka ya ubangiji Allah kai mana goma sha tara ta arziki kai mana gam da katar subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk